Hausawa Top TV tashar al'umma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Faɗan ƙabilanci ya ɓarke a jihar Taraba, inda mutane aƙalla ashirin a yanzu suka rasa rayukansu aka kashe su sakamakon wannan rikici na ƙabilanci da ya ɓarke. Masu saurare ku gyara zama domin jin wannan cikakken rahoto da muke tafa da shi daga jihar Taraba. kan wannan rikici na kabilanci da ya barke wanda akalla mutane ashirin a yanzu sun rasa ransu ga cikakken rahoton masu saurare kamar yadda kuka sani da jihar taraba jiha ce wadda dama ba yau ne faro ba inda maganar rikici ne na kabilanci inda a yanzu ma rikicin na kabilanci ya kuma barkewa. Aƙalla mutane ashirin ne suka mutu sakamakon wani rikici na ƙabilanci da ya ɓarke a tsakanin wato ƙabilun Wurkunawa da kuma wato Karimjo a ƙaramar hukumar Karim Lamido ta jihar Taraba. An kuma ƙona gidaje da dama da asarar dukiya mai ɗimbin yawa a wannan rikici. Tashin hankalin ya samo asali ne kan batun sarautar gargajiya a yankin. A cikin makon da ya gabata ne gwamnan jihar ta Taraba Darius Ishaku ya baiwa Alhaji Yakubu Abubakar Haruna Sanda a matsayin wato sabon sarki a masarautar Wurkun da ke karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraban. An naɗa sarkin ne bayan rasuwar mahaifinsa da ya shafe shekaru 47 yana mulki a wannan sarauta. bbc ta tattauna da dukkan ɓangarori da ke rikicin da juna wato kuma shugaban kungiyar cigaban wato al'ummar wurkun na duniya wilfred habuba yambakwam kwamci ya ce dukkan ɓangarorin sun yi asara a cikin wannan rikici da ya faru an ɗan samu zaman lafiya a cikin gari amma a wato ƙauyuka inda wurkunawa suke har yanzu ana ta'addanci ana ta'adi ana ƙona gidaje ana ƙona gidajen mutane sannan kuma an kashe wasu yara. Abincin gidaje da dabbobinsu ma duk an tafi da su. An yi asarar rayuka kuma a halin yanzu ba za mu iya cewa ga adadin mutanen da suka mutu ba, amma sun fi goma sha biyar a cewar Wilfred. Ya ƙara da cewa gwamnati ta tura jami'an tsaro a yankin da lamarin ya auku. sannan ya yi zargin cewa tun ranar da aka naɗa sabon sarkin na garin wanda wato ɗan ƙabilar rukunawa ne sai 'yan ƙabilar karimjo suka fara kone-kone na tayoyi wato a cikin garin karim lamido wilfred abuba ya ce dama masarautar ta rukunawa ce sannan babu batun takara kan masarautar daga dukkan ƙabilu da ke yankin. Su kuwa nasu ɓangaren 'yan ƙabilar Karimjo sun musanta fara tayar da hankalin. Shugaban matasa na al'ummar Karimjo, Kenneth Kennedy James, ya shaida wa BBC cewa, Ba mu kai hari kan wurkunawa ba domin ba mu faɗa da su. A lokacin da aka naɗa sabon sarki, sarakunanmu da kuma matasanmu sun je sun taya shi murna. Bayan naɗa shi ne aka samu ɗan hargitse kuma mun rasa yara. kusan goma waɗanda jami'an tsaro da kuma maharba suka harbe inji kennedy kan batun zanga-zangar da matasa ƙabilar karimjo suka fara yi kuwa kennedy ya ce sun fara ta ne don nuna wa gwamnati an mayar da su saniyar ware kan masarautarsu da har yanzu ba a ba su sarki ba an naɗa sarakuna kusan uku a karim lamido amma babu ƙabilar mu ciki bayan mu muna da wato masarautar mu, ba a naɗa sarkinmu ba muna ganin kamar an mayar da mu saniyar ware ne shi yasa matasa suka yi zanga-zanga bayan don an ba wurkunawa nasu sarkin sanda sarkin sanda ba ne a cewar shugaban matasan na al'ummar karim joe kennedy james kenan bbc ta yi ƙoƙarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan najeriya a jihar taraba kan wannan rikici da ya ɓalle amma ƙoƙarinta na yin hakan bai cimma nasara ba ba a samu tattaunawa domin jin ta bakin nasu ba bayanai dai yana nuna cewa hukumomi na ci gaba da bin matakan shawo kan matsalar yayin da ɓangarori biyu ke bayyana buƙatar samar da zaman lafiya a wato yankunan babu shakka dai waɗannan ƙabilu guda biyu wato da suke karim lamido ƙabilu ne guda biyu kuma mafiya shahara a wannan yanki kuma mafiya ƙarfi duka waɗannan guda biyun ga baki ɗayansu ƙabilu ne waɗanda kowane ƙabila yana ji da asalinsa kamar yadda kuka ji dai wannan rikici da ya tashi inda ake tunanin cewar wancan sarauta da aka bayar ne wato na wurkunawa ya sanya wato suka rinjo su kuma suka tada wannan hargitsi inda suke bayyana cewa su an maida su saniyar ware, an ba wa wancan yanki wato na ƙabila sarautarsu su, kuma an ƙi su sarauta, wanda hakan ne ya sanya matasansu suka fara zanga-zanga domin tabbatar da wato wannan lamari. A halin yanzu dai za mu iya cewa ƙabilu da dama a yankin jihar Taraban babu shakka akan yi rikicin ƙabilanci wanda hakan yake sabuwa. kusan dai za mu iya cewa yankin faɗan in ya tashi za ka samu cewa da musulunci ne da kiristoci inda dai babu shakka duk wanda ya san asalin tarihin jihar taraba tana fama da irin waɗannan matsatsalu na faɗa na ƙabilanci dama jiha ce wadda ta tare yaruka da dama a cikinta wanda a yanzu idan za a lissafi yarukan da suke tattare a wannan jiha babu shakka suna da ɗimbin yawa wanda ba za mu iya cewa a faɗin Najeriya kafin ka samu jiha wadda take da yawan yare irin nata za a jima'a. Duk dai a faɗin Najeriya akwai jihohi da suke da yaruka da yawa wanda suke kusan irin na Taraban amma a yanzu za mu iya cewa jihar Taraba tana wato mafi kololuwa a cikin jihohi a Najeriya wadda take da mafiya yawan yare. Babu shakka a halin yanzu dariyar ishaku karkashin wato mulkin sa an dai tura wato jami'an tsaro domin kwantar da wannan abu da yake faruwa na rikici tsakanin waɗannan wato ƙabilu guda biyu wanda salar wannan rikici nasu an kona gidaje kuma haka zalika an yi asarar rayuka wanda kusan mutane ashirin kenan aka ce an kashe kuma ciki har da yara waɗanda suka yi asarar rayukan nasu. To masu saurare kun ji dai abin da ya faru a wannan yankuna na wato faɗan ƙabilanci da aka yi wato a Karim Lamido da ke jihar Taraba tsakanin ƙabilun wato Warkunawa da kuma jo Dudai akan batun sarauta ne faɗan yake wato wakana. To masu saurare muna jiran jin shehin ra'ayinku akan wannan batu wannan batu. Ku ci gaba da dangwala mana alamar subscribing idan ba ku taɓa dangwalawa ba. Domin haka ne zai ringa ba ku damar samun labaranmu da mu a koda yaushe da zarar mun dora za mu sanar da ku. Mun gode.